I'm so sorry. I don't know what to say. Um, this is wannan wannan ba ba ba mulki bane ba. Wannan wani irin mulki ne? I'm not sure idan Buhari mutum ne. Mutum 43 a kashe lokaci guda ran dan adam mutum 43 amma you can't come out and address the nation ba za ka iya fitowa kai addressing din mutane ba dan rubutun da ake mama kake karanta wannan karin dinka ma saboda yan arewa ne yan arewa ne aka kashe ba ka bane ba this is the same thing i'm talking about mutanen mu ba su da kishi ba su da kishin kansu ba su san yancin kansu ba wallahi ba su sani ba kullum kuna yaban mutum kullum kuna mai rufa-rufa ku fito ku faɗa cewa mulkin Buhari ba mulki bane ba the system is more advanced than his thinking long process yake samu duniya ta ci gaba kana nan kullum abu ɗaya kana ba mutane wahala wanda wani irin wahala ne ana kashe bayan Allah kullum a dinga blaming din wani eh, service chiefs waye waye me me an gama da abba kyari and still abba kyari is dead yanzu sai mu ga why is that a blame Sardis chips. The problem is Buhari. He is the leader. If anything happens, you are the one to blame. Kai I don't know, labule ne akan Mutin, nan. Mutum, wani wani irin rayuwa ne, wani irin mulki ne wannan? Eh, sace mutum, a dinga satar mutum, satar mutum ya fi sauƙi akan satar kuɗi yanzu a Buhari. I don't know ba za ka iya kare rayukan mutane ba me kake a kan kujerar duk dukiyar da ƙasar nan take da shi na menene wallahi wallahi ina mulkin ƙasar nan ina ɗan arewa ko da zan sai da ƙasar nan gaba ɗaya don in kare mutane na sai na yi wallahi tallahi me amfanin zaɓar ka da aka yi me amfanin mutuwar da mutane suka yi akan mulkin ka me amfanin ka a saman mulkin duk wahalhalu da ƙarya da gaskiya da aka rufa-rufa aka zaɓe ka menene amfaninsa saboda babu wani gaskiya kai ba mai gaskiya bane ba ba har ba mai gaskiya bane ba ba mai gaskiya bane ba mu daina cewa ba har mai gaskiya ne because abubuwa nawa ne wanda ya kamata a ce ya bude mai yan kasa sun sani halin da suke ciki ba har bai bude ba bai sanar da mutane ba bai musu bayani ba wani abin kawai ya dai a zo ya dauko wani a dauko wani long long long speech a ma mutane tun kana fahimtar abin da yake faɗa har ba a gane sometimes sai ka je ka bu abin da aka rubuta tukunna kafin you could be able to understand what they are really saying I don't I don't know wannan abin zagi ne eh, cin mutunci ne gare mu 'yan arewa wallahi tallahi mutanen da suke kasashen waje fa 'yan Najeriya suna kallon mu already dead ne ba wallahi tallahi suna kallon mu kamar matattu ne saboda there is nothing good about Nigeria kuma Buhari you caused so many things mun yi blaming good luck mun yi blaming Jonathan good luck mun zazzage shi yan arewa mun tsine mai mun ba irin abubuwa wanda ba mai ba ni tun da mai am saying it wani zai rabi a gefe yanzu ga mana a gombe ga mana man goodluck ya tawo da kwambai shine ya samu boko haram shine ya hada mu at that point ina cewa kowane dakiki sai ya rabe gefe ya record a wayan ya dinga cewa wai wai goodluck ne ya turo su boko haram me ya shafi goodluck da boko haram komai goodluck ya yan arewa because ba irin kuɗin da bai tsuga muku ba ya ba su kuɗi ya ba su duk wani iko da ya kamata a ce sun kare mutanensu but they can't do it we don't have leaders shi yasa ba sa so su raba kasar nan saboda aka raba kasar nan 'ya'yansu za su koma kamar ƴaƴan kowa za su wahala ba abin da suka tsina na mana ba abin da suka yi mana ba su mana komai ba wallahi tallahi duk wani shugaba wanda yake shugabanci arewa yanzu yake kan mulki babu wani abu da ya tsina na mana babu shi kowa yana yi ne don kansa ba haka mulki yake ba aini tun da naga Buhari ya nace ma mulkin na kasar nan ya nace yana son mulkin kasar nan I know there is something wrong me yasa yake son mulkin why yana son mulki ne ba don komai ba saboda kwaɗayin duniya ba komai don ya gina kan shi da iyalinsa because he made a mistake Yayi kuskure a baya lokacin da ya mulki shine yake so saboda abokan da suka yi mulki tare duk mafi akasarinsu masu arziki ne shine kadai so he's now preparing himself amma ba mu ba i'm just saying it is either you believe or not because again, ni ko kama me i said the truth i don't care i don't bloody care rayuwata ba a hannun wani take ba a hannun Allah take that is it kuma we continue saying the truth no matter how bitter it is ba ruwanmu ni ba ruwana da wai kai dan arewa ne ko kuma me ko kuma me ka gyara kai da kyau in ba za ka iya ba ka kauce wani yayi i'm still blaming the youth ku je ku dinga tsaban 75 years old a matsayin shugaban kasa ko an ga muku irin mentality din mu irin mentality din turawa ne bature at the age of 75 zaka same shi yana da tunani mai kyau amma mutanenmu by the time shekaru suka fara zuwa saba'in saba'in da uku rikici rudewa balantana irin buhari ya ga yaƙi ya ga abubuwa kala kala ba dole ya rikice ba sun harba mutane a wajen yaƙi dole kwakwalwa ta tabu ai da ka wani abin ka san ba hankali mutum mai hankali ba zai yi shi ba mai tunani mai tausayi a zuciyarsa wallahi ba zai yi ba so i'm saying and i said all kuma za mu ci gaba da faɗa ba ruwanmu